dan adam ko yana buƙatar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin hanyoyin samun cetonsa idan aka kira sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah nan yake faɗa har sai idan ya ce hayya ala salah sai ku ku ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya ala falah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah idan ya gama ya ce sai ku roƙa min Allah alwasila wal fadila Shi ne ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ko wa salati alqa'ima ati muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu ala al kalmar innaka la tukhlifu al-mi'ad malam nasiru na albani ce fihi ma fihi wannan ƙarin ka ne ba na annabinka ba mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke karanta wannan addu'a ceto na za ta riske shi a ranar alkiyama ya Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka cece su ka sanya su cikin bayinka na kwarai wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya sa mu tarayya a lada